عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قال قالت هذا إنه هو زينب ما كان عبد الله ده مسؤول تسير كنت في المسجد ناقصا شيء في مسلاتي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani fa sai yace tasaddaqna walau min huliyikunna wa saqa alhadith binahu hadith abi al-ahwas sai ta kasance a masallaci sai manzo Allah ya ganta a cikin masallaci sai ce ku yi sadaka ko da da kayan gwalagwalan kuɗi duk wanda ya je masallaci mai je yi ya je sallah ya je ibada ma'ana in kana sallah kana azumi kana eh, eh, kana haji ana bukatar kai zakka inda hali kuma ana bukatar kai sadaka mace ce ta je masallaci ba abin da ya ta shi sallah da jin wa'azi da jin karatu amma manzo Allah ce ku yi sadaka ma'ana sadaka din nan lallai ne in ba a aka yi ba daga wayansu zunuban Allah ba zai kankare su ba wayansu matakan Allah ba zai bayar da su ba kowace ibada da abin da take an fara mutum a wajen Allah ranar lahira to shi yasa mata su ma su yi kokari kenan ko a yi sadaka ko a yi zakan duke ta kai zakka zakan kuɗi ko to zakan da nazarai fa eh eh in ado ne fa eh in na sayarwa ne sai a yi zakka in na ado ne fa babu zakka akwai kai malamai sun tare juna ilimi wai suka ce tunda Allah cewa ya wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata ya shiga da gwalagwalan ado sun shiga cikin azaba wal fidda da sauran hadisai da aka kawo sai za a fitar da zakka wayan su malamai kamar hanabila da malikai suka ce a bai Allah ta sai ne ko an sai mata ne ta rinka ado din mijin gani ya ji daɗi dan me kuma za a da zakka to wayannan suka kawo su suka kawo sai wani malami yayi jami'i tsakanin hujjojin ya ce in kuɗi ne dukiya ce kasuwanci za a kar da zakka in gwalagwale ne na ado su ma sai a kalle su ma sun kasu kashe biyu akwai wanda sawa kawai take yi da sa da abin nan da wanda ba su da yawa ba sa kara sun karya ba ba su da yawa hado take da su ya ce wannan babu zakka a ciki wata kuma tana da shi tana da na adon kuma suna ajiye wata rana a canza wannan wata rana a canza wannan ya ce to wannan sun yawa in an ya kamata a fitar musu zakka ko ya zama a fitar musu zakka jami'in sa yayi ko bai ba ya yi daidai ko bai daidai ba ah. eh wani yin kayan sawa eh ah. shari'ar musulunci gwalagwalan ma akwai akwai akwai um, abin da masu tsada amma tunda ba zinariya bane ba azurfa ba ce za ka da zakka a ciki ba haka motar haya in ta yi tsada ta kai miliyan ɗari in hawa ake ba za ka mata zakka ba ko za ka mata zakka haka ribunan sawa haka kayan sawa haka ce in tana da gol ya kai gram saba'in ko saba'in da ko tamanin kan sabon masu sabanin malamai za ta fitar da zakka in tana da leshin miliyan ɗaya fa leshin da za ta fitar da mata zakka Eh, namiji ba ce ya sa wani gwal ba haramun ne ado da gwal eh, to suna sa shi shari'a ta canza eh za su fitar da zakka mana ya an hana shi ma yin abu in ya kai nisabi fitar da zakka sai fitar da eh ta je masallaci amma duk da shi ta je ibada ne amma wata ibadan ba ta ana yin ba ta ba ta dauke maka wata ibada mace ce ta je masallaci yin sallah da jin wa'azi da menene amma manzo Allah ce ku yi zakka ko da ba ki da kuɗi je sai gwalagwalan ki ki cire ɗan kunnin ki guda ɗaya kina da su guda uku ko hudu ko biyar ka cire ɗaya ka baya zo da ki cire ɗaya kina da guda biyar ko uku hudu to in shine kwaya ɗayan da ke kunnin ta ba eh sai dai me sai ta halanta da shi ko قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت عن كربو دقى زينب إر أبو سلمة دقى أم سلمة تسير قلت يا رسول الله تجي يا من الله صلى الله عليه وسلم هل لي أجر في بني أبي سلمة تجي إنا للادا نبا أم أبو سلمة صدقة نتي دسو unfiqu alaihim na ci da su wa lastu bi wa laysu bi tarikatihim hakaza wa hakaza innama hum baniya tace in ta basu ta ciyar da su ta basu za samu lada فقال زمن الله صلى الله عليه وسلم نعم إيه كنا دلادا لك أج... لك فيهم أجر ما أنفقت عليه لك فيهم أجر ما أنفقت عليه ma'ana ko ƴaƴanki ne ko ƴaƴan ku ne ƴaƴan karninki ne ko yanki ko bafanninki ko ka kawo in ka ci da su tsakani da Allah zaki samu lada tunda ke ma mijinki an ce in ya ci da ki saboda Allah dan ya samu lada Allah zai ba shi lada ba haka bane alaikum na zinariya ko azurfa ko eh ai ba hankulin za ta fitar da zakka ba ma ka auna ya kama gram saba'in ko da biyar ko tamanin yadda malamai suka faɗa sai a yi lissafi nawa ne zakka a ciki ba ɗaya bisa nawa arba'in ɗaya bisa arba'in ɗin ya kama gram nawa a ce ya kama gram ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar sai a ce gram ɗaya nawa ne yau sai a ce gram ɗaya naira dubu ne to abin da ya fiye waje jama'a kansa gram ɗaya sai ta bada naira dubu ɗaya gram biyu sai ta bada naira dubu biyu gram ba wannan kuɗin abin za ta ɗauka ta bayar ba naira za ta cire ta bayar in ta aka auna ga ya kama gram ɗari saba'in sai ta cire a ɗan kunni ɗaya kuɗi ta bayar to kuma bari kuma za a auna an aune ta kenan ko kuɗi za a cire قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر وحول السند قال وحدثناه اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر جميعا عن هشام بن عروه في هذا الاسناد بمثله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري wannan baya hana cewa dai zaki da kudi wai man zanga ce da yake su zakkan gola gure sai ta tace da dan kunni da bayar sai dan kunni da bayar za ta iya قال حدثنا أبي قال حدثنا شوبة عن أبي وهو ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي إن المسلم يتي للي مسلمين iza an la ahlihi nafaqatan yace duk musulmin da ya ci da iyalansa wa huwa tasibuha halin kasancewarsa tasibuha yana neman ladan cewa wajen Allah madaukakin sarki kanat lahu sadaka za a bashi ladan sadaka ina ma'ana yana neman ladan a wajen Allah mai tasibuha ma'ana ka rinka tunawa cewa wajibi ne a kanka ka ci da ita ka shahar da ita kuma ka yi tsakani da Allah to sai Allah ya baka lada kamar ya zama al'ada ne ana bayarwa ba da ba da la'akari cewa wannan fa haƙƙi ne a kaina in bai ba Allah zai kama ni in nayi Allah zai bani lada to shine wa huwa yahtasibu haƙƙi amma an bai kula ba fa ko ana bayarwa ne ba niyya ba komai manzo Allah ce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa duk aikin ibada an aka yi shi a al'adance shikenan niyya ta warware ke قال وحدثناه محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر وأول السند قال وحدثنا وابو كريب قال حدثنا وكيع جميعا عن شعبة في هذا الإسناد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت عن كربورة أسماء قلت يا رسول الله أسماء أروى كم sayyidina abubakar tace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna ummi qadimat alayya wa hiya raghibatu tace ya manzon Allah mahaifiyata da ta zo min amma ba ta ba ta son addini ba shiga musulunci da ita da ta ta zo mushrika kuma ba ta sha'awan ba ta son shiga addini aw rahiba afa asiluha zan sare da zumunci ta kana na'am sai manzo eh ki sadar da zumunci ce ba ta musulunta akan haka mahaifiyar mutum ko mahaifinsa ko wanka ko kaninka ko dan ko eh, ko ba ko ba musulmi bane Allah ya kiyaye zan akwai sar da zumunci tsakani za ka kyauta masa za za ka yi musu kaza za ka ziyarce su za su ziyarce ka ko an hana haka ba hana ba قال وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة mahaifiyata ta zo wa hiya mushrikatu halata kauniha mushrika ma'ana ta zo kuma tana mushrika fi ahadi quraishin a zamanin qurashawa iz ahadahum fastaftaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai na tambayi ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qadimat alayya ummi ga mahaifiyata ta zo wa hiya ragibatun عن الإسلام كنن باتا سن باتا كونا ta باتا سن تشيغا مسلمتي تاكي شيغا مسلمتي أما غاشي تاجونا تيما كامتا أفعصل أمي يا من الله أن سادة زمتي مهي بياتا قال نعم sili ummai yace eh ki sadar da zumuncin mahaifiyarki ki kyautata mata ki gaishe ta yi mata lale maraba ki ba ta wurin zama ki ba ta abinci ki ba ta tufa yi mata bishasha ki saka mata fuska har ta gama abin da za ta yi ta tafi saboda akwai haƙƙin haihuwa mahaifiyar ki akwai haƙƙin haihuwa a kai Thank eh. eh. eh. <laughs> you. sai ta ci gaba da taimaka masa inda ali din ko sai ta yi hakuri eh, ko yaya ba shi da hali da take taimaka masa to ya samu kudi aure kudin da ta yashi sai zai aure babu wusuli tsawabi sadaqati ana mayyiti ilai yace babin da ke bayanin in mutum ya mutu aka yi sadaka aka ce Allah kai ladan gare shi ladan za ta zai samu ladan ko ba zai samu ba eh قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ce wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ummi iftulitat nafsuha wa lam tusi yace ya manzon Allah mahaifiyata mutuwa ta girshe ta bata bata samu dama ta yi wasiya ba wa azunnu law takallamat tasaddaqat yace ina kyauta zato da ta iya ta bude baki ta magana da za ta yi sadaka da za ta dauki kaza a bayar ko a yi sadaka afalaha ajru in tasarraftu anha ya manzo Allah in mata sadaka Allah zai bata ladan kala na'am sai manzo Allah ce eh in kai mata sadaka Allah zai bata ladan قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وحول السند قال وحدثنا abu قريب قال حدثنا أبو أسامة وحول السند قال وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر وحول السند قال حدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة ولم توسي كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباقون وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت mayyita wa yasiluhu ثوابها yace wannan hadisi na bayanin cewa in mutum ya mutu aka yi masa sadaka ladan zai samu ladan wa huwa kazalika bi ijma'il ulama'i yace malamai sun ijma'i akan haka وكذا أجمعوا على أصول الدعاء, الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع يجي حقا كما لما يسوك إجماعي إن أي الدعاء المسمي زي سامو لادا إما أن مسا إن يا متو أكوي باشي أكنسا أكا بيا مسا زي سامو أن البركة بيا باشي أكا مسا باشي حكي يسوكا أكنسا ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام yace kuma in mutum ya mutu bai hajji na musulunci ba in aka masa hajji hakin zai yayi hajjin yayi wa kaza isa wasa bi hajji bi hajji tatawwi al asahi indana haka kuma in ya taba yin aikin hajji yanzu duk aikin hajjin da zai na bila ne tatawwi ne sai wasiya yace bayan rasa ga kuɗi kaza wani a je a masa aikin hajji yace in an je a yi masa hajjin bayan rasa hajji yayi a dangane da abin abin da wasu malamai suka faɗa wai suna ganin a'a ba zai yi ba sa'annan sai malamin mala yake wa talafa ulama fi sawmi idza mata wa alaihi sawm sai mai ce malamai sun kari juna ilimi in mutum ya mutu yana da bashin azumi a kansa فالراجح جوازه lil للأحاديث sahiha fihi yace magana mafi wani suka ce ba za a yi ba wani suka ce za a yi hadisai sun zo cewa za a yi wal mashhur fi أن قراءة القرآن لا يسله ثوابها mazhabin imam shafi'iyya su ma suka suka sun kari juna ilimi wani suka ce mutum ya mutu aka masa karatun alqur'ani da niyya ya samu lada zai samu wani suka ce a'a ba zai samu ba وقال جماعة من أصحابنا يصله ثوابها وبه قال أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل يتنايكم تنكرة القرآن دي ساملادا زي ساملادا وأما الصلاة وسائر الطاعات أما صلى ثورة إبادة ثورة إبادة فلا تسله عندنا ولا عند الجمهور لا دم بزي كما مكتوب وقال أحمد أحمد بن حنبل يتي يصله ثواب الجميع كالحج imamu ahmad ya ce mutum ya mutu duk abin da aka yi na ibada aka ce Allah kai ladar a sai kai masa ke sa a kasar saudiya za ga mutane hana hanabila sai mutum ya yi wasiya bayan ya mutu a ci gaba ana masa layya kowace shekara ya zo a sai ko shekara ta zo a sai rago a yi masa layya a sai rago a yi masa layya na gani wannan na ga suna yi ko ko a ya jima shekara nawa kowace kowace kowace shekara cikin azumi yana da sifira da yake shimfida a cikin masallaci makka ko madina ana shimfida abinci ana shan ruwa sai bar dukiya ko ya bar shago ko kanti ko wani hubusi da za ta kawo kuɗi kowace shekara a rinka masa yana yana samun lada haka waye ce ba zai ba zai waye ce in ayi ma mutum ayi sadaka ba zai kai ba eh? saboda akwai wanda suka ce sai dai in ɗansa ne don manzo Allah ce idza mata ibnu adam in ta amalu illa min salati ko eh to amma nan da yace law takallamat tasaddaqat ablaha ajrun in tasaddaqtu anha kala na'am da manzo Allah ce eh bai ce bai ka wata magana ba kuma yace eh da a ce akwai wata magana sai ce amma fa ban da danta ba wanda zai mata Allah ya karfa mun gane ko akan haka wanda suka ce zai yi sun faɗa wanda suka ce ba zai yi ba sun faɗa in kana cikin wanda suke gani ya yi ja da wanda ce ba zai yi ba in kana cikin wanda suka ce ba zai yi ba karka ja da wanda ce ya yi duk inda da kai da kika ce zai yi da wanda ce ba zai ba duk akwai malamai da suka fi ku suna gaba da ku kowanne ya faɗi wanda ya faɗa a ciki eh wanne ne rajiri <laughs> rajihi rajihi wajen waɗanda suke cewa zai yi shine zai yi shine rajihi wajen waɗanda suke cewa ba zai yi ba alqaulur rajihi shine ba zai yi ba zai yi ba rajihi kenan ba eh da ga bane wannan ba ya sha bamban da mutum ya mutu a ce za a masa fidda ufa wannan hukumar mas'ala daban wannan mas'ala daban ko wanda suka ce za a yi karatun alkurani suka ce mutane suka zo aka ba su kuɗi suka yi karatun suka ce wanda ya karatun alkurani kansa yawa in kuma yi ne da niyan wani kuma niyan su tawar ba ta yi ba ta yi ba ya karbi kuɗi ka yi karatun alkurani ka yi fidda ka karbi kuɗi ma'ana mutum mutu muke bar dubu talatin ko dubu ashirin da biyar ya mutu a zuwa masa fiddawa karanta kudu wa kaza a karanta kaza shikenan duk laifukan da ke kansa gonakin mutane da ya kwace balotan mutane da ya kwace duk hakokin mutane duk da suka tsaya ba al'umma ta shiga cikin halin kakani kai da an karanta kudu wallah na dubu goma sha biyar ko dubu ashirin da biyar shikenan duk an yafe masa an fanshi ransa kenan daga nan sai aljanna ma'ana kudin aljanna ya zama dubu goma sha biyar ko dubu ashirin da biyar eh wanne ne sadaka mu ai me abu maganar sadaka da muke fa ba wai sadakan uku bakwai arba'in da ake ba a'a ma'ana mahaifiyarsa ta rasu ya ɗebo kuɗi ya je kai shi na a gidan masallaci ko makaranta ko a ja sai mota ana musulunta da maguzawa ko a sai rihuna a je maguza sun musulunta a ba su saka ko a je kauya gina maguza musulunta ya ce ya sadaukar da wannan Allah kai ladar ga mahaifiyarsa zai ko ba zai ba amma sadakan uku sadakan bakwai sadakan arba'in sadakan shekara ina aka samo su abin da inda aka shi shine malamai da suna karatu suna sana'a ko malami na karatu yana sana'a wannan gaji zayyat wannan gaji samman wannan gaji alkali wai wannan to sai kowa na zamba yana dogara a kan kansa dogara ga Allah sai annabi dogara a kan kansa ba wani da wani mai kudi ko Imam Abu Hanifa da aka ce ma annada shi alkalan in aka ce annada mutum alkalan sai ya gudu gare da sai aka zo tafiya tana tafiya aka zo aka samu wani lokaci da aka samu aka yi rashin sa'a sai malamai ba su da sana'a yi sai karatu masu kuɗi kuma sai su rike kuɗin su ba sa bayarwa saboda Allah ba sa taimakawa to sai malamai suka kirkiro ma kansu hanyar samun kuɗi shine aka kirkiro sadakan uku sadakan bakwai sadakan shekara arba'in da shekara shine aka kawo addu'a suna aka duk wani abin da za a yi na samun kuɗi to zaman suna zaune suna karantar da mutane shekara ashirin yana karantar da fikihu a soro ko yana karantar da mutane yara al alkurani allo ba mai bashi ko ɗari kudin bakwai kudin abin nan laraba ma din ma ba a kawo wato ya zai zauna shi kuma yana bukata ya ce sha kuma gashi Allah ya kaddara sana'a abin da zai zauna yake ne karantar da ya mutane to shine suka kirkiro duk wata hanya da za su samu kuɗi su ma to shine sai zama kamar addini ana ya zama kamar shine addini amma ba abu ne da yake da asali ba a cikin addini mun gane ko ya mutu ya mata idan ya mun ya dole a ba sun ce ba maganan dole ake ba maganan in an yayi ko bai yi ba <laughs> saboda akwai hankali ci ciki masu tsanani wa in dai ba ɗansa ne masa wannan aiki na ibada ba su sun kulle kofar to makullin kofar ba hannun ku yake ba mun kulle wani sai ya to kana da makulli yana da makulli kun kulle sai shi ya bude to ya zai kuna da nasoji a nasoji kuna da fahimta yana da fahimta ya za a yi ba dole a hakura ba babu bayani an nasmar sadakati ya kawo ala kulli nau'in min ma'arufi marufi babin da ke bayanin sunan sadaka duk wani aikin alkhairi da kai za a iya sai masa za ka samu ladan sadaka wannan aikin zai samu sunan sadaka za a ba shi sunan sadaka yayi daidai قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا bin بن العوام كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن نبي بن عن هذيبة في حديث قتيبة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتمنى الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة دون أيش الخير لكي صدقة لذلك سامنا هذا صدقة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الربعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن أقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم an karbo daga sayyidina Abu Dharr radiyallahu anhu yace waɗansu mutane cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka je sai suka faɗa wa manzo Allah suka ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zahaba ahlu dusuri bil ujuri ya suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mawadata sun rabauta da din lada sun tafi da ɗimbin lada sun samu dimbin lada yusa ya aka suka samu lada mai bin yawa yace yusalluna kama nusalli suna sallah kaman yadda muke sallah zahar su yi la mun yi su yi la'asar su yi kafin ma mu yi magaruba mu yi tare isha ai tare asuba wanda yake fi samun dama ya riga fitowa sannan kuma bi sai da ake su ma suna yi wa yasumuna kama sumu suna azumi kamar yadda muke yi wa ya tasaddu ta yi ramadana su yi sita shawwa su yi kwana uku kowane wata su yi kowane azumin litinin da duk su yi wa ya tasaddaquna bi fuduli amwalihim amma sai aka samu cikas a nan. suna da kuɗi suna sadaka suna zakka in shekara ya kai su fitar da zakka sa'annan kuma ana bukatar sadaka su bayar za a gina masallaci su taimaka za a gina makaranta su taimaka za su musulunta su sai riguna a kai su su ɗauki abinci a kai musu domin kuma ba mu da wannan ba mu da halin yin haka inda aka sha bamban kenan yaya za a yi mu muna jin mu kuma muna jin zafin haka ba ma son a tsaye wajen samun lada in mai nafila raka'a goma sha uku su ma za su yi raka'a goma sha uku ko sha biyar in mai za su yi in mai azumi za su yi da kuma suna da kuɗi za su ba da sadaka da zakka to duk kila ma mai azumi su za su ba mu abin da za mu ci su samu ladan azumi samu ladan abin da kuma za mu ci din to ya za a yi kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aw laysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun ba Allah ya saka ya ba ku kuma abin da za ku yi ta sadaka da shi ba kuma ku samu lada ba inna bi kulli tasbihatin sadaqa duk tasbihi da kai zaka samu ladan sadaka in ba da sadaka ayi kaza kai ma kai subhanallah kai ma ka samu lada wa kullu takbiratin sadaka in ba da sadaka ayi kaza ya ba da mutane ya ba da abinci sadaka kai ma kai Allahu akbar kai ma ka samu ladan sadaka wa kulli tahmidatin sadaka bisa mai ba da sadaka kai ma ka ce wa kulli tahlilatin sadaka wa amrun sadaka wa anil munkari sadaka وفي بضع أحدكم صدقة إما كسادد ما ترك كما ذاك سامدادا صدقة قالوا يا رسول الله duk abin da aka fada bai shige musu duhu ba tasbihi da tahlil sai aka ce mutum ya sadu da matarsa zai samu ladan sadaka kanu ya rasulullahi sai suka ce a ya'ti ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajrun ya manzo Allah yanzu mutum ya je biya bukatarsa ya sadu da matarsa ya ji dadi da ji dadi kuma ya samu ladan sadaka qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha uzur to ku bani labari da a ya zina ne ba za ba kama shi da laifi ba za a kama shi da laifi to haka in je nemi a hanyar halal yadda in je nemi a hanyar haramun za ba shi laifi haka in je nemi a hanyar halal za ba shi lada wa kadhalika idza a fil halali kana ajiru shi ma za a ba shi lada to wannan hadisi inda ya kai ta kenan a wata riwaya da manzo Allah ce ai kuna da kuma abinda za ku yi kuma ku cimma mawadata inda suke ba da sadaka da abin nan din saboda ciyarwa din fa yana da matsayi wata rana na Umar ya ga wani da'iman masallaci sahun farko suna nan a Madina ga zaka sahun farko da'ima ya zauna ya karatu shekaru 30 ba da muke ana karatu yana zaune tun walha har azhar da ai azhar ya dawo da ai la'asar ya har magaruba har ai ijad kun ya tafi Ka tafi da wani babban dan kasuwa ke ne sa shi da'ima yana mai addu'a wani kuma yana yi ne shi yana ibada da sai manzo Allah sai sayyidina Umar ya ga wani da'iman masallaci yana ta ibada ya ta'abbata sai ce lallai wannan ba dama yana ibada to wa ke kula da shi wa ke bashi ci da sha ya aka ce wansa ne yace akuku aku ku sai ce hu a'abadu minhu a ce wannan dan wanda ke daukar sa ya fi shi ibada ya haka ya fi shi ibada saboda ibadarsa adda ila maf'ulin wahidin wannan ibadarsa adda ila ma ila maf'ulaini aw la min ma ta adda ila maf'ulin wahid da haka bane sai sa ciyarwa din akwai matukan muhimmanci a ciki to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya su tasbihi suka je suna yi ashe an kasuwan kuma suka ji an ce ga manzo Allah ya bada falala ya bada basa suka ce su ma ai ba duniya ce gaban su ba su ɗan siyasan wancan lokacin ba duniya ce kawai gaban su ba sojojin wancan lokacin ba duniya ce kawai gaban su ba masu kuɗin ba duniya ce kawai gaban su ba su ma neman lahira suke da dukiyar da suka ji manzo Allah ga da ya bayar yace to ai ku talakawa ƙarya ku tai ƙarya manzo Allah ya ba na talakawa ta bane namu ne mu duka jami'a manzo Allah in ya bada falala ya ba kowa kenan babu shiga babu fita babu tajdidi babu jaddadawa in ya bayar ya bayar ne shi kenan sai su kuma suka zo na yi sallah su yi na yi azumi su yi kuma su bada sadaka na yi tasbihi su ma su yi na yi takbiri su ma su yi sai kuma talaka suka sake kuma ya manzan Allah ai ƴan uwan mu ƴan kamar wadata sun ji abin da ka faɗa su ma sun je suna yi sai manzan Allah ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha falala ce ta Allah ya ba yake ba wanda ga dama ya za a yi kenan dole sai ai hakuri ala dole ba yadda Hmm. gaji wani talaka wai har yanzu dai shi ma ladar da za ka yi na babu din kama za ka samu a hakurin za a samu ladar ko za za samu ba to shi ma mawadaci godiyar da zai ma Allah din zai samu ladar ko zai samu ba na ji ne ma nasu su zo a kila in tun har yanzu suna gaba da kuku حدثنا حسن ابن علي الهلواني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبد الله بن فروخة أنه سمع عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله من الله صلى الله عليه وسلم يا إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مئة مفصل yace an halitta kowanne dan adam yana da gabobi 360 gabobi wa'annan tsu wannan na da guda uku wannan na da guda uku gabobin jikin ga baki daya manzo Allah ce in an kirga su 360 fa makabbara Allah wanda ke Allahu akbar وحمد الله يتي الحمد لله وهلل الله يتي لا إله إلا الله وسبح الله يتي سبحان الله واستغفر الله يتي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأزل حجرا عن طريق الناس sa'annan kana tafiya ko kwalban coca cola ko kaga dutse ko ka kaya abinda dan adam zai cutu ka dauka ka jefa ka jefar kana cutu au shaukatan au azman an tariqin nasi ko kaga kaya ko kashi ko wani abinda dan adam zai cutu da shi sai ka dauka ka saka gota ko ka aje inda dan adam ba zai cutu ba da shi wa amara bil ma'ruf yayi umurni da ma'ruf ya kyautata ma mutane ya musu nasiha ya musu wa'azi ya nuna musu abinda yake da kyau su yi Auna an munkarin ko ya ga suna yin abin da bai dace ba ya ce musu a'a bai dace ba bai kaza kaza kaza ba to shi annahyu anil munkari yana da sharuɗa sai ka san menene munkari kuma munkari din nan ijma'i akai akai ko kuwa akwai sabanin malamai a ciki in ijma'i akai kuma kana da nassi cewa wannan munkari ne to sai ka hana kuma hani din ya kasu kashi uku man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان duk tsoronka in ka tashi ka ce za ka hana za ka fasa musu kwalaben giya sai a ce a Najeriya ana zama ne lafiya karni su sha giya su ba wanda ya hana shi don me za ka je ka fasa dan ka ja maka rigima kenan sai ka nemi sarki ko gwamna ko kwamishinan yan sanda ko kuma kabo ko wane ne ko chief judge su ne za su yi ai Kano ta zama musulunci in za a sha giya ba sai dai a je can ko yi a koyi amma a fito fili karara yanzu al'adar mutanen Kano bai dace ba in ga ana raye-raye ana sallan sabulin danta ana ana ana raye-raye sai ka ce sai ka tambayi mutanen Kano shin wannan abubuwan da ake yi ya dace da addinin ku ne ko al'adan ku sai a kyale muku in bai dace da addinin ku al'adan ku ba sai a ce a a hana shi to kai ba za ka je ka fasta hana ba sai ka fada ma wane ne sai ka fada ma commission labarai ko ka fada ma wanda ke waɗanda abin suke da ego sa a cire ba da tashin hankali ba ya za ku cire mana rayar kuɗi muke ba ku ce a ba mu bukata wannan kuɗi bai dace da addinin mu ba bai dace da al'adar mu ba bai dace da mutunci ba bai dace da komai ba shi sa kawai shi kenan kaga an lafiya amma kai da zaka da iko kaje ka ce dan me kaga zaka jawo fitina kenan sai kai wa'azi ka ce bai dace ba bai halatta ba haramun ne bai dace da al'adar mutanen Kano ba bai dace da addinin su ba to in ma ba ka da daman yin wannan in ka faɗa za a kore ka aiki za a yanke ma albashi za a maka kaza za a canza ma wajen aiki duk wa'annan zai faru to akwai abin da dukkan mumini ba zai rasa shi ba misali yanzu amerika ta fi karfin kowa duniya tana shakin da yadda ta ga dama ta cikin ta ba babbaka za ka yi buga za ka yi karo da ita ba za ka yi ba sai Saddam da Bin ko za ka yi zaki ba za ka yi ba ba za ka yi fitowa kai magana ba ko ina suna da ya za'i to amma a cikin zuciyarka in ka ki su ka tsane su tsakaninka da Allah sai ai za su gani FBI za su gani kowa zai gani Allah ya ga cewa ka tsane su ka ki su duk abin da ka je za ka saya zaben ingila da amerika na najeriya ko najeriya ba kyau ya za a yi allah ka sani ka shaida sai ka sai na najeriya haka da kyale musu ba su yau ba za ka iya haka da karfin imani sai ka saya amma ala kurhi ya zama na kaki abin kenan a cikin zuciyarka da'iman ka ji cikin zuciyarka ka tsane su har abada tun da sun galla zama addinin musulunci da musulmai sun takura musulmai ka rinka jin kiyayya su a cikin zuciyarka tun da iya abin da ka yi kenan sai sa sai manzo Allah ce wa zalika azaqul imani daga nan to za a rasa imani tun da wannan ba musulmi ba mu'min da ba zai iya yi ba duk tsoronka banda Allah ya sabi da ke cikin zuciyarka ba wanda ya sani to in wannan kuma aka rasa shi to shi kenan kai asara kenan an rasa imani aunaha an munkari sa'annan munkarin ya zama kuma ijma'i ne fa malamai suka yi akan wannan munkari ne amma in an ƙari juna ilimi fa wani sun ce eh wani sun ce a'a mun gane ko kowa ya san shan giya haramun ne ko can ba fa kamar giya akwai ce ne na ce a ciki ko kowa ya san caca menene to wasa da drama da menene da wannan abubuwan da ake da karta shi kuma ba ijma'i ne ba haka bane to sa'an nan kuma annayu anil munkari sai in ya zama na cewa in ka hana su wannan munkari ba zai haifar da wani munkari da ya fi wannan ba to shi yasa hanna anna ya nan kalli sai an sa an an zazzage shi an fitar da shi an baje shi an fito da shi fili billa billa cikin manyan malaman da suka gabata ba wanda ya kai ibnu taymiya annahi al-amru yunna annahi al-munkar har abada baya saka ce ga ko ai wani abu sai aka je aka tarar da mutane suna wasan ludo wasan karta wasan mai da menene sai ya kyale su aka ce a ya al islam da kanka limami guda ya zaka kyale waɗannan suna wasa baka ce musu komai ba yace ce eh kan hanya suke suna wasa su ya dauke musu hankalinsu in ka hana su wannan yanzu tsaya suna kallon matan mutane ƴaƴan mutane suna wuce amma in ka kyale su wannan ya dauke musu hankalin su matan kowa ta zo ta wuce ba wanda ya san ƴar kowa ta zo ta wuce ba wanda ya san da ita to dan Allah wannan hikima da ya a hana su suna kallon matan mutane ko a kyale suna wasan su wannan ne yafi saboda wasa da karta din ko wasa da nuno din ko dama din ba ijma'i malamai suka suka ce haramu bane wani suna ganin abubuwa ne na menene nishaɗi na yau suna ganin nishaɗi ne dole a bar mutane su yi saboda su ɗan sarara zuciyar rai dangin ba haka bane wasu ma suka ce a a hakka tukaki akwai fattakullah mastakatu akwai fattakullah hakka tukaki mun gane ko kowanne ne kai Allah zai karbe ka hannu biyu to yasa annahi alal munkari din matakai sai an san cewa menene munkari sai an tabbatar da cewa wannan in naje hana shi bai zai haifar da munkari da yake wannan ba to sa'an nan sai kai mun gane ko mun ga hikimar ibnu taymiya ko kace ai wa'annan ka ana su wasan dudu wasan karta sai su zauna ba abin da za su yi sai suna yi suna kallon bangon gida ko yanzu hana sai su dawo su jiyo bakin titi duk mace za ta wuce su kwalla mata ido har ta kike ta fadi wannan ba har wani wa in yakadu alladhina kafaru lamma sami'u ai aka kula mutum aka sai ga muna intina tafiya sai kafar sai buge kafar sai ta fadi da shi ce a a kyale su rinka yin abin su da sha'i su kyale matan mutane su wuce ƴaƴan mutane su wuce a zauna lafiya ba haka bane so <laughs> za ka hada mu kuma daga kambanin ko kola kenan <laughs> Kambanin ko kola sabon gare yake kwanan bata kambanin ko kola sabon gare yake kwanan bata a kanon dabo kanon musulunci hanzan zamfara na gani ko kanin kawo adada tilka 60 wa 300 as-sulama yace wannan tasbiha da in kai wa adadin dabobin da ke jikinka fa innahu yamshi yawma idin wa kad zahazaha nafsahu anin nar yace ran da kai tasbihi kai tahlili kai zikiri kai abota Allah adadin gabobin da ke jikinka to rannan zaka wayi gari zaka tamshi zaka yi tafiya ai tumsi ko ko zaka yammanta baka da laifi Allah ya gafarta maka zunubanka zunubai da suke kanana fa amma zunubai da suke hakkokin mutane manyan ka ba irai zunubi na shirka ba za a gafarta ba zunubai manyan ka ba shirka ba sai ka daina ka tuba zunubai kuma zunubi kuma wanda ke hakkokin bayi ne sai ka mai dan masu قال أبو توبة وربما قال يمسي قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثني معاوية قال أخبرني أخي زيد بهذا الإسناد مثله غير أنه قال أو أمر بمعروف وقال فإنه يمسي يومئذ زي يمنت ونرانا باش دليتي إن كان كان زي كفاني قال وحدثني أبو بكر بن نافع نافع العبدي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا علي يعني ابن المبارك قال حدثنا يحيى عن زيد بن سلام عن جده ابي سلام قال حدثني عبد الله بن فروخ انه سمع عائشه تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كل انسان بنحو حديث معاويه عن زيد وقال فانه يمشي يومئذ قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة إتي كون المسلمي akan akwai sadaka zai yi lallai ne ka bada sadaka kila an ra'aita in lam yajid zaka ce to ba shi da komai da zai bada sadakan fa قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق أكتي يجي صنعة يجي اي يسامو كدي يجي لكنسا يصدق يسامو لادا قال قيل أرأيت ان لم يستطيع in je buga ba sana'a ba aiki yi kamar yadda Najeriya ta tasgare yanzu aka tsaya ba ɗan kasuwa sun tsaya ɗan aiki ma'aikata ba albashi komai ya tsaya ya zai قال يعين ذا الحاجة الملهوف كتيمكي وني أنا بكاتا كتيمك مسا كو شاورا كو كتلا يسمون أبو كو كما يسمون مسهنيا كو كما أيك الخير ذاك سامولا دن صدقة قال قيل أرأيت إن لم يستطيع تنيا سيأتي في حج مبان دي زيني ميودا بكاتا أو جسفا يا زي قال يأمر بالمعروف أو الخير سي أمرني لمعروف كو يوان أيك أيوان أمرني لون الخير زي سامولا قال أرأيت إن لم يفعل أكتك إن بي حكا كما فا قال يمسك عن الشر فإنها صدقة يكامي كدي المتاني الشر زي samu ladan mana in kai zaka samu lada in ka daina zaka samu lada in kai aikin alkhairi zaka samu lada in kai cikin aikin shari shi ma zaka samu lada mana mumini duk halin da yake ciki sai dai ba shi da basira a cikin addinin sa yana da basira a cikin addinin sa insha Allah yana cikin alkhairi kin قال muhammad ibn al-musanna قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها sai kawo hadisai cikin hadisai akwai wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kullu sulama min an alayhi sadaka duk gabobin jikin mutane akwai sadaka da zaka bayar maimakon wannan kullu yawmin tatlu fi shamsu qala ta'dilu bayna al-ithnayn sadaka duk sa'an aka waye gari in kai adalci tsakanin mutane biyu zaka samu ladan sadaka وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه فتيما كان متو موتا تازو تانا جاكي كوبا ودنسا كتيما كا تورا مسا تاشي كو كتيما كان مسي تريجي مسا دبا سي هاو كو كا يا هاو دبا با سي سوكو سي بولا دا سر يتفادي كو سن تفادي سي كا دوكا كميكا مسا كا كان كام زاكا سامو صدقه قال والكلمه الطيبه صدقه مغانا مي دادي ita ma sadaka ce wa kullu khutwatin tamshiha ila duk takun da kai za ka masallaci daga gidanka aka kira sallah ka taso duk takun da kai za ka samu ladan sadaka a kan haka wa tula ga ani tariq sadaka ka kauda abin da zai cutar da mutane a kan hanya za ka samu ladan sadaka eh eh sai aka yi mai eh za ka samu ladan ba da gamka ta zo a masallaci ba a kafa a kazo a kan keke a kan takalmi ka kazo ko keke ko babur ko mota ko jirgin sama duk za ka samu lada sauran ya za a kirga ne don wannan a ce kowane daga za a baka kowane ajiya za a baka kai ne ba za ka yi sanin kirga ba su mala'ikun sun san da za su kira ladan kake so ko ka san inda za su kira kake so eh? wanda ma ya zo da kafa ya samu lada balle kai ka hawo mota ka zo ka sa man fetur wani zai zo masallacin juma'a kana ana kutuwa ka ce yau wannan kafin ya kai akar an yi an idan da sallah ka ɗauko shi har yanzu dai masu kudi na sama ke babun fil munfiqi wal mumsik babin da yana bayani cewa mai ciyarwa da mai ruwa mai mikawa da marwaci mai yagawa ya bayar da mai goyewa ne kambato ya bayar da mai wa ko ma baya yi ya mai yake tsakanin قال وحدثني القاسم ابن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلل قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم yusbihu al-ibadu fihi babu wata rana da za ta waye gari za a waye gari bayi za su waye gari a ciki illa malakani yanzilani duk sa'an da aka waye gari akwai mala'iku biyu da za su sako aikin su kuma addu'ar da suke ita ce fa yaqulu ahaduhuma sai ɗaya ce Allahumma a'ti munfiqan falafa sai ɗaya ce ya Allah maraki sarki duk mai ciyarwa Allah ka maye masa wanda ya ciyar da abinci Allah ka ya masa wanda ya bara kudi Allah ka ya masa wanda ya bara gina masallaci Allah ka ya masa wanda ya bara gina makaranta Allah ka ya masa wanda ya bara aka je aka sayi riguna aka musulma za su musulunta Allah ka ya masa wanda ya je dauki nauyi aka gina musu makaranta aka musulunta da su aka musu masallaci suna karatu suna sallah Allah ka ya masa duk aikin alheri ne sai ce Allah ka ya masa ويقول الآخر ملائكة أي نبي كوسيتي اللهم أعط ممسكا تلفا ka taɓa da duk wanda ya yi alkhairi Allah zai saka ba an ce ko ta har ne kara ta ba ta ba kare ruwa Allah ya zaka dauko ha har ne ya yi alkhairi Allah ba zai saka masa ba sakamakon su duniya ne Allah zai ba shi lafiya zai yi masa kuɗi zai kaza saboda lafiya iya zai sai mai tsada na naira ɗari da hamsin ɗari biyu kana kallo sai ka ce kai daga sai naira ɗari an gwada kashi kashi abin kulle abinka akwai bambanci ko babu bambanci in aka shiga masallaci kuma aka gaba ga zakin Allah madaukakin sarki shine kowa ya zama ɗaya kenan za an zo an ji za a gana da Allah madaukakin sarki kowa ɗaya ne sai liman yayi kabbara to kai kabbara ko kai ne sarki ko gwamna ko shugaban kasa ko minista ko kai ne sarkin malaman gari in da kai ne liman ba sai liman yayi kabbara to kai kabbara amma kowa ya san cewa an aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba an gama gana da Allah ba an fito daga bakin kofar masallaci wani ba shi da takalmi wani takalmi sama ɗauko masa za a yi a rike sai aje masa ya saka wani zai kekensa zai sa ta sace keken ya sace ya ta fama wani motar ma sai an buɗa masa dai suke a wannan lokacin ba dai suke ba kudi yana da amfani ko ko ba shi da amfani in ka ce haka za ku tsaya ku zage su wai menene da menene shikenan an zo za gina masallaci za gina masallaci gudun me za ka bayar shikenan ka je mu ga da gudun wannan iya iya gudun wanda ka ba addinin musulunci kenan da ina kudin da za dole sai an je an ne dole sai wane kawo miliyan wane kawo rabi miliyan wane kawo dubu kaza kana ji kana kallo iya abin da ka bayar shikenan kai jin zata istiraha kai kamalu kai idinu kai marjihu illa gudun wanda ka ba addinin musulunci kenan to ina za a zauna a karanta da kai ilimi ina za a gina masallaci a menene da menene gudun wanda zaka sai ka ce kai baka da kudi za in za a yi aikin karfi zaka zo ka gina in ka zo kai sati ɗaya sati biyu sati uku iya kokarin ka kai mai wata ɗaya sai mai sai ka gudu wannan yazo sai ka gudu wannan yazo saboda nan ba da ba saba da wannan ba akwai masallaci da muke gina a Ghana akwai masallaci malami wani ya ji girma wannan aikin aikin taimakon kai da karfi ran juma'a ake fi sabilillah na tarako ba wanda ba inda aka ji aka nemi kuɗi ranar juma'a za a yi ran yaushe ake aikin asabar ladi ake sai a ce gobe za a aiki asabar ko ladi har matan unguwan sai sun zo an yi aiki da su don matan unguwan mafi yawanci duk almajiran makarantar ne da aka taso shekaru arba'in da biyar baya sun ji girma sun ji sun ji kuki har mata sai sun zo an yi aikin nan ba za a iya yi ba nan ko ba a saba da wannan ba maza ma ba wanda ke da zaman da zai ba don yasa duk aikin addinin ya tashi sai an yi kamar ana yi sai an ɗau lokaci abinda za a yi wata shida shekara ɗaya gama sai an shekaru ana ta shela ana ta neman taimako ana ta kaza kaza yana da wahala ko amma <laughs> eh <laughs> wai ka ce Allah ba mu sai ce Allah ba mu halal eh shi ma halal yake ne ah. babu targhibi fi sadaqati qabla an la yujada man yaqbaluha yace babin da ake kwadatawa kwadaitarwa tun yanzu mutane na cikin talauci rayuwa ta kasgare Najeriya wayansu ba biya su albashi ba wayansu ba biya su pension ba wayansu ba kaza kaza ba wayansu yana da kaza ka kawo sadaka ka kawo kyauta ka kawo zakka ka ba su za su karba wata rana za ta zo ba abin da zai tare maka hankali a duniyan nan ga dukiyar ka tara su kana neman wa zai karbi sadaka ko zakka ko wa kai mai ce kai da ce ka kawo da na karba amma yau ni ma na wada in kamar in kana so kana zo akbar ka dauka ka je kofar ka ce sun wadata ka dawo gaban ka sai ai ba ka shiga kaza ka je dore duk ko ina ka je da dukiyar ka kana ta yawo ba mai so kowa baya so kai da ka tara shi ka sabin da zaka yi قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا شوبه وحول السند قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبه اما عبد بن خالد قال سميت حارثه بن وهب يقول سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجي من الله صلى الله عليه وسلم يجي تصدقوا ويصدقوا kuyi yi zakka kuyi yi ku bayar ku taimaka wa makota duk wani mutumin kirki da aka sani ya rasu kana a bar iyalansa su galabaita matarsa tana zaune gida dama kulle take mijin ya rasu ƴaƴanta sun girma sun kai aure ba ta iya bacci wanda Allah ba wadata abuwan hakki ne aka ka cikin rufin asirin Allah ka dauki nauyin su aurar da su sai ka talauce manzo Allah ce man farraja an musulmin kurbatan min kurabi dunya farraja Allah anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyama ka sani da kai ba ne sababin da zaka samu wannan ba sai wannan da zaka yi da shakka yi sai a ji a dauki nauyin su a aurar da su ita ma a taimaka mata tunda kin saba zaman gida ne in ku dai kike yanzu ba yanzu ne zaki je neman aiki ko ki nema wa a'a ki zauna kullun za ka miki abinci sai ka talauce walahi sai dai kara maka yawan arziki tunda manzon Allah ya tabbata ya faɗa mana yace mala'iku za su sauko guda biyu Allahumma a'ti mun munfikal khalafa wa ma yantiku anil hawa abinda manzo Allah fada gaskiya fada mun gane ko manzo Allah ce ku yi sadaka ku yi alkhairi ku ciyar ku bayar fayushiku rajulu yamshi bi sadaqatihi manzo Allah ce lokaci ya kusa mutum zai dauki sadaka sai yana yawo fa yaqulu ladhi utiyaha wanda ka je ka mika ma gashi na kama ga kudin mun taskace mun gaji mun ɗeba a cikin taska a cikin Najeriya a federal government a state ministoci ne kwamishinoni ne makantomomi ne tamomi ne kansu mun tara dukiyar ba kire ne gashi yanzu shi da amfani gashi aka maka daga ce kayya ina ma da jiya ka kawo ina da bukata yau ba ni bukata je kada abin فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها فأما الآن fala hajata li biha da jiya ka kawo na da bukata amma yau ba ni da bukata ka je da abinka fala yajidu man yakbaluha ba zai samu wanda abin da ke kana yayi ne rayuwa ba waɗanda suka yi shugabancin Najeriya shekaru farko da aka fara da yake ba yayin ɗaya ban kuɗi bane sun da kuɗi ba su rayu ba me ya tawaye musu lokaci ne zai kuma yayi ne na sai a taɓa ban kuɗi a kare kasar sai ana yi lokaci kuma zai sake dawowa yayin ɗaya ban kuɗi ka sake kuɗi kayi gidaranci kayi wota kayi shashanci kayi sakarci kasa ake son a gina ana son Allah ba Najeriya shugaban da zai mata jagoranci dukiyar Najeriya a gina Najeriya da ita dan Najeriya ta cikin duhu duhun wutar lantarki duhun kafin duhun shakiyanci duhun talauci da halhalu wane ne zai ma Najeriya jagoranci a fita cikin wannan abin da ake bukata ke wanda ake bukata ke duk inda ka kawo da dora shi abin da ake bukata ke amma ana jagoranci a daidai dukiyar kasa a fita da ita waje to kada yi ne mutane suna cikin talauci suna cikin wahala ga zafi an fara zuwa gashi ba wutar lantarki na je ba wutar lantarki ba man fetur ba iskan gas ba kananzir ba ruwa ba komai na alheri duk babu to Allah ka ba mu shugaban da zai zo duk abin alheri akwai abin da za a ce babu shine sharri shi abin da ake قال وحدثنا عبد الله بن برادي الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي la ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman wani manzo Allah yake magana farko wa yake magana manzo Allah manzo Allah ya faɗi magana shi kenan baya bukatar rantsuwa baya bukatar taukidi amma sai ce la ya'tiyanna sai ka ce allamu muwadda'atun lil qasam ya'tiyanna fi'l mudari mabniun ala al-fath li ittisalihi bi nun at-tawkid istaqila la ya'tiyanna wallahi tabbas dahir lallai babu ko shakka wani zamani zai zo ga mutane abinda manzo Allah ya faɗa kenan shine ma'ana la ya'tiyanna ai wa farko mai magana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta kare ya fi komai ya fi rasuwa ya fi komai da komai tabbashi sa'annan kuma ya kara ya rasuwa ce la ya'tiyanna la tawkid ga nunu tawkid thaqila ba ma khafifa ba ma'ana duk jami'ul akidat sun hadu kenan kamar ka ce wallahi na rantsa da Allah tabbas zahir lallai babu ko shakka wani zamani zai zo ga mutane yatufu ar-rajulu fihi bis sadaqati min az zahab mutum zai ɗauki sadakarsa zinariya naira wannan nairori da dola da stalin da riyal da komai da ake kashe mutane don su za ka ɗauka da kanka kana yawo ya tufu ina mana ya tufu ya tufu yana zaune waje daya ina mana ya tufu yana kewayawa ya je kabuga suka ce ba su bukata ya je tal'udu suka ce ba su bukata ya gangaro eh, gadanka suka ce ba su bukata ya gangaro hafa shekara ya tufu zaka kewaya ka je nan su ce ba su bukata ka je nan ka ce ba su bukata ma'ana ya zama karfin kafa ya zama kala ya kama ma wuya kenan thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu ba zai samu mutum ɗaya da zai karbi wannan sadaka ko zakka ko kyauta ba wayuwar rajulu alwahidu zamani kuma zai zo tabbas da taukiji da manzo Allah fada ce za a ga mutum namiji daya yatba'uhu arba'una imra'atan mata arba'in za su bi shi yaluzna bihi za su fake da shi min qillati rijali wa nisa'i saboda karancin maza da yawan mata maza sun yi karanci wa'annan azzalimai na ingila da amurka da wa'anda suke mara musu baya a je a yaki a kakkashe mutane a je a kakkashe mutane mata shi saura shi ke namiji daya ga mahaifiyarsa ga mata ga matansa ga yayye ga kakarsa ga yarsa ga kanwarsa ga wacce ga wacce ga wacce ga wani aka bar masa mutum ɗaya zai ɗauki nauyin mace arba'in ya rayuwa za ta zama kenan a wannan lokacin وفي رواية ابن براد وترى الرجل أتي رواية ابن براد وترى الرجل وعلى وقت إيه وإنما تدى تشي باتا سنت إنشاء يا ذاتا يكي ردسا مكتا أتي إذا كنا كو أربعين كاكشي namiji da wanki ne gashi nan ke da kawai ga kaza kaza zaki hakura a wannan ko ko a'a wani zai dauki zai dauke ki aure ki shi tare da kishiya wanne ne ya fi miki sauki قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزاء الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة بزاءة <coughs> القيامة با حتى يكثر المال ويفيض har يا dukiya سن إبا سن إبا حرسن sun ɗeba har sun gaji kuma duk akauntin ka na duniya ka cika kuma ga dukiyar kuma ya za ka yi kenan ba dole ka kyale ta ba hatta ya rujar rajul bi zakati malihi har mutum ya fito da zakkan dukiyarsa fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu ba zai samu wanda zai karbi zakka ba wa hatta ta'uda ardul arab murujan har kasashen laraba ta zama ciyayi ne da koramu saboda sun daina noma ga man fetur gashi nan kowa ya kaza kaza kaza ma'ana an daina noma ba a noma kenan kuma noma ita ce tushen arziki ko amma man fetur ai zai kare ko abin da yasa Amerika ta haukace duniya kenan man fetur zai zai kare ko ba za su rayu ba sai da man fetur sa ya za a iska ma kaza kaza kaza suna sannan suna sannan suna sannan wai za su kashe wannan ne za su kama wani ne to me kai kuma Kurdistan musulmai ku jami'a kungiyar musulmai ku je kuna kashe su wai suna da alaka da tanzila ka'ida me yake sun kata me hada ku kuma da Iran saboda ta zama musulma me kai kuma harbe harbe ma'ana suna jefan duwatsu ɗari kenan da eh, suna jefan tsuntsu ɗari kenan da dutse ɗaya ga ga ga shi ga ga ga Iran ga Kuwait kanta bata tsira ba ga Iran bata tsira ba sa'an sannan karshe kuma ina za a aje Suriya aje Saudiya aje Iran ko ina sai kun je kun Allah ya tabar da su kada Allah ya ba su قال وحدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي يونس عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتي الله صلى الله عليه وسلم اتي Lata taqumu as-sa'atu hatta yaktura fikum malu manzo Allah ce ba za a tashi alkiyama ba sai dukiya ta yi yawa kuɗi ya yi yawa fa da hatta himma rabbal mali man yaqbaluhu minhu sadaqatan har mutun ya wayi gari ba abin da ke damun shi ke tar masa hankali ke daga masa hankali ke caje ma hankali ke dagula masa lissafi wa zai karbi wannan zakka wa zai raba ni da wannan kuɗin ويدعى إليه الرجل فيقول أكيرا متون أشي قادو كي لزوك ريبا فيقول لا أرب لي في يشي بان بكاتا بان بكاتا كيدا كتارا جيكا سيدنا ذاك كيدا قال وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لواصل قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي من الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها كسا ذات أمايو أبنك يتكنت أفلاذ كبدها أبنك يتكنت amsal al-ustuwan kace manya manyan filoli ne zaga gwalagwalai kace manya manyan filoli ne min az-zahabi wal fidda fa yaji'ul qatil ma'ana ma'ana kasa ta amayo abin da ke cikinta na zinariya da azurfa ga sunan manya manya manya manya ina masu bukatan kuɗi ina masu bukatan tara kuɗi ina masu kaza kaza kaza to me zai faru fa yaji'ul qatil wanda ya kashe kai wanda ya kashe wani dan ya hawo mulki ko don ya kwace kuɗinsa ko don ya yi mai kaza kaza ya kashe mutum sai ya je ga dukiyar to gashi dama abu baya nan ne ya kaɗan kene ina son kana so to gashi nan ya cike da ya wadata ya wadaci kowa to lokacin kuma me zaka kashe wani kai amma wanda ya taba kai yan kisan kai don ya hau mulki sihiri yayi tsafi yayi aika yan daba yayi aika mutane aje ayi ko ko shine yayi duk abin da wanda ya taba kisan kai dan dukiya ko mulki sai ya zo fa yaqulu sai yana gashi yana kallon dukiyar fa yaqulu fi hadha qataltu wannan saboda wannan na kashe mutum saboda wannan abin na je na kashe mutum dan na tara dukiya wa yaji'ul qati'u wanda yake yanke zumunci sai ya zo fa yaqulu fi hadha qata'atu rahimi sai saboda wannan dukiyar na yanke zumunci na ba na son su taba ba na son na basu ba na shaurara musu saboda tara dukiya ويجيء السارق فراو كما يزو فيقول سيتي في هذا قطعت يدي كاي ne sanadiyan a yanke hannuna saboda wannan zinariya saboda wannan naira saboda wannan kudi aka yanke min hannu thumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu shay'a duk sai su kyale su ce ba wanda zai dauki komai a ciki kuma manzon Allah ne ba da labari kuma hakan zai tabbata ba makawa babu kabulin sadakati min al-kasb wa tayyib wa tarbiyatiha babin da yazo na in ka da sadaka da dukiyar halal Allah zai karba ya ya ya maka dukiyar tun naira na kwandala har Allah ya baka biliyoyi قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن سعيد بن يسار سمع هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin duk wanda ya sadaka da dukiya mai kyau dukiyar halal wala yaqbalu Allahu illa tayyib Allah baya karba sai abin da ke tsarkake illa akhadha ar-rahman bi yaminihi sai Allah ya karbi sadakan da hannunsa da damansa wa in kanat tamratan fatarbu fi kaffi ar-rahman ko da kwayan dabino ne sai kaga Allah ya bunkasa ta tana girma hatta takuna a'zama min al-jabal sai wannan dukiyar ta zama fiye da dole da goron dutse kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu kaman wanda kaman yadda dayan ku ke renon dan marakin sa dan dokin sa godiyar sa ko ko a'a dan rakumin sa tun yana kankani kake renon sa an haifo shi yana kankani yana tangal tangal kana renon sa har ya zama me har ya zai zama rakumi to haka Allah abinda ka bayar saboda Allah kace gai saboda Allah haka Allah zai karba da hannu biyu sannan Allah ya rinka sa masa albarka in kwandala ka bayar iya abinda kake iko kenan in naira dubu ka bayar iya abinda kake iko kenan in dubu ɗari ka bayar abinda kake kenan idan rabin miliyan ka bayar miliyan miliyan dubu ka bayar duk abin da ka bayar na Allah baya yawa kuma baya kaɗan abin da ake nufi da baya yawa baya kaɗan kenan duk dukiya ka ɗauka ka ba Allah ya baka Allah ya baka shi kenan kai ma Allah ne abin da kenan kuma duk ba abin da kake mallaka iya abin da kake da shi kwandala ka ɗauka ka bayar da kyakkyawan niyya sai Allah ya karba su har yana sa albarka a ciki wannan kwandalan ko fuska din Allah na sa albarka saboda kyakkyawan niyya a kwana a tashi a kwana a tashi kafin ka zo ka ga abin ka sai ya zama wane da da goron dutse yasa duk abin da zaka yi saboda Allah kar kare na قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب دو وند صدقة كودا دبينو ني دكتاونية سركككين بسركككين دوكيا إلا أخذها الله بيمينه سي الله يا كربي صدقة زكاة دامسة فيربيها كما يربي أحدكم فلوه سي الله يسا البركة أتكي يرين ينا رينو مكا ونن دوكيا ونن صدقة دكباير كما يند أيوكي وينن غوغو ديسا كودن دوكي كودن ɗan maraki ko ɗan rakumi aw talusahu hatta takuna mithla al-jabali sai kaga Allah sa albarka ko kan kankanta abu sai girma ya kai dutse babban dutse au aw azama ko ma ya fi duk wani babban dutse da kasani girma wa ma zalika ala Allah bi azizi قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح روح بن القاسم وحول السند قال وحدثني احمد بن عثمان الاودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني بن بلال كلاهما عن سهيل بهذا الاسناد في حديث روح من الكسب الطيب فيضعها في حقها اشكن ان riwaya من الكسب الطيب daga dukiya فيضعها في حقها سي اجيت ta inda تجيك بعد صدقه ka bada وفي حديث سليمان فيضعها في موضعها أشكال حديث سليمان يأجي عند وجن أجي قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حديث يعقوب عن سهيل قال وحدثني أبو كريب قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة من الله صلى الله عليه وسلم يتي ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tabbas Allah madauki sarki tayyibun tabbatacce ne sarkake ne la yaqbalu ba zai وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الله أمر يا أمرتي مؤمني ده أبين ده أمرتي النبا منزني فقال سيفدا أشكي حكم من زني يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم يا كو من زني كلوا كتي من الطيبات دقا تركا كان أرزكي دوكيا وعملوا صالحا كي أيكي نغري إني بما تعملون عليم نئنا سند أبن دفكي أيكتاوا وقال يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكبار جسكيار الله كلوا من من ما رزقناكم كتي دقا تركا تركا كم أبنا ثم ذكر الرجل سعنا سيا أم بتشي وانا متمنا يطيل السفر وانا يكي يويت shi umra za shi haji za shi umra za shi haji za shi zai zo da shari'a abin da yake yi kenan tafiya ta ibada ash'asa shi birin gizai agbara mai kura-kura ash'asa agbara mana ash'as wanda ke fito birin gizai haka agbara mai kura-kura alamar cewa ba shi da dama da zai wake rigar ta fas ko ya tashi kan za shi umra yana dawowa za shi zamfara zai zo kano za shi katsina za shi sanar da zumunci ayyuka na ibada yake ta yi ya muddu ya dai ila samatu ya mika hannunsa sama ya rab ya rab yana ta kira ya rab ya rab yana kiran Allah ya roƙi yana roƙon Allah wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu mana dukkan sharuɗan cika addu'a ya kawo kenan matafi tafiya a cikin ibada sa'annan kuma gashi birin kisai gashi da kura kura sa'annan gashi ya daga hannunsa sama kuma yana ilhami yana tawassuli da sunan Allah ba shirka yake ba da kira sunan wanda sunan ya rabbi ya rab da kira sunan mazannai ba da kira sunan ajannai ba da kira sunan mala'iku ba da kira sunan malaman sa ba da a'a sunan ubangiji yake kira amma aka ce wa mas'aluhu haramun haramun yake ci ومشربه حرام حرام يكشى وملبسه حرام لتوفى سما حرام ني دك باكي دايا ومسكنه حرام ومركبه حرام كومن حرام ني يا ذا abincin sa haramu abin da yake sha haramun tufa sa haramu motar hawa sa haramu gidan da wamma sukan haramu gidan sa haramu kowa kai abokin kowa ma ke hulɗa da shi ba zai ba sai ba su cin haramu ko ashabuhu haramu mu'amalatu kullu haramun ila ya za a yi kenan ya za a yi kenan ya sai mai sai ya tuba ya koma ga Allah kenan in yanta hu gabar lahum ma sauran ta to tuwar na da saukin yi ne wanda ɗabi dukiya da yawa mai ce tubarsa ka yi gwamna ko ka yi minista ko shugaban kasa ko chairman ko local government ko kansila ko menene aka kawo votin na kasa ma'ana aka ce in state ka ko local government ɗinka kuɗin da aka bayar ɗin nan albashinka da albashin wanda ke ɗaukan albashi shine hakki wannan dukiya wai aje ai musu rijiya ko ai musu ruwa ilimi ya samu ma lafiya ta samu komai ya samu sai ka ɗebe kanka ka je ka taskace ka aje suka sha wahala har suka gama sannan sai da lokaci kai gama ka sauka sai zaka ce Allah na tuba Allah ka yafe min zaka je kai umra na bayan wani sun tagayyara sun halaka aure ya mutu wani ya yana kwanci asibiti sanadiyar ka dauke kuɗin ba ka magani ba ya mutu kasan japan duk wani ma'aikacin gwamnati da ya sa da dola ya kai dola hamsin ko ɗari ko ɗari biyar ba wai kuɗi mai yawa ba kashe shi zasu saboda inda ka ɗauki wannan kuɗin sanadiyan wannan kuɗin da ka ɗauka mutum na su daga yara. ma'aikatan ilimi ne sanadiyan kai miliyoyin da ka sace mutum nawa ne a state ko ko a lokacin gwamnati za su rasa ilimi ma'aikatan lafiya a kashe dukiyar da ka ɗauke ka ɗauka ba a kawo magunguna ba marasa lafiya na za su daga yara mutum na za su mutu sanadiyan wannan abin da ka yi da yawa ma'aikatan tsaro ne dukiyar da ka ɗauka mutum nawa za su kwana a cikin firgita saboda ba tsaro ɗan sanda ba su da albashi isasshe mutum ɗan sanda shi aka yi mata renin irka bindiga da sarrafa bindiga kuma aka bindiga aka bashi kuma aka ce ba za a bashi albashi shi bauta uku ma'ana a farkace ne aka ce masa kenan kawai ba a ce masa je kai a fili ne ba a ce masa je kai kaza shi sa nan sanda shi kamata a bashi albashi isasshe wadatu sannan da yalo fi ba da ɗan wane da wane waɗanda suke wahala ɗin an baka an bashi makami an koya masa ya iya ya san sarrafa makami kuma yana da makami kuma aka kyale shi ba za a bashi albashinsa ba sa na gida ga ayyansa su ma za su makaranta kuma ba imani ne da shi duk sharuɗan barna sun haɗu a ciki sai a yaya ba yadda za a yi ka kwana lafiya ko kowa ya kwana lafiya sai an dawo an zauna an bincika menene matsalolin da ke damun mutane a warware sanadiyar kai daukan wannan da ka dauka a ma'aikatan tsaro shi ke da mutane duk wata kwana lafiya sannan yanzu mulkin ka ya kare ko ka sauka ko tainuwan ka ya kare ko ai ma taya ga dukiyar mutane a hannunka ko ka salwantar da su ko ka kai ka ajiye ba sa aji alhamdulillah alhamdulillah kana ta ko ka je kai umra a ah? zai wa shurutu tawbati annadamu ala ma fata kai nadama kan abin da ya wuce wani ya to Allah ya oda kai niyya ba za ka taba wannan wannan laifin da ba amma yanzu ai dole ba za ka don baka da ikon an sauke ka ko ka sauka kana da ikon komawa to wannan wannan sharadin ba za a iya tabbatar da shi da shi ba wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha sa'annan in hakkokin bayi ne ya raddul mazalimi to kamar mutum ya yi shugaban kasa ko minista ko gwamna ko chairman sai zai sauka ko lokaci sai gama ko ya zarce ya shekara duk zarce wannan Najeriya ba shekara takwas bane shekara hudu shekara hudu ba shi bane to ka gama shi ne sai kuma ne sai ka sauko to duk yadda suka kira ya za su ya za su Allah ya karbi tuban su kenan eh, eh? ya gwamna shekara takwas ko minista shekara takwas ya dai dukiyar ya dawo maka da shi ya kwana ko ba shi da kuɗi ya ce maka shi abin da shi masa yake so ne Eh? Ah, waye zai baka kyauta haka kawai su ba shi kyauta abdullahi da boriya me ya faɗa abdullahi da boriya ya cewa raddul mazalimi me ya faɗa me ya ce ne shugaban kasa ko minista ko gwamna ko ya bi dukiya miliyoyi ko biliyoyi sai zai sauka yau yana son ya tuba ya koma ga Allah wannan dukiyar ne abdullahi dan boriya ya ce ya za a yi da su dawa da su gaba da illa a sauki ne har har da su wanda ya mallaka mana banda albashinsa duk abin da ya mallaka sai da su kun da suke zuwa su bashi miliyan in ya bada kwangilan miliyan ɗari a bashi miliyan goma kuma kyauta ba eh? a ah, bai bai fada ba bai ce sai an bashi ba ya dai baka kwangilar miliyan ɗari sai ka kawo miliyan goma ka bashi اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من سلاما على ما ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على